alkhairi gare ni da iya a akan kabarin musulmi kabari na musulmi annabi ya ce wallahi kara iya tahiya bisa garwashin wuta annabi ya ce kara iya tahiya akan takobi kara a game takalmi na da tine na a dimke annabi ya ce ya yi alkhairi ya yi soyuwa gare ni da iya tahiya akan kabari na musulmi da Allah zo mutum nawa ke bisa kabarburan musulmi akwai hadari Allah sa mu gane الله أكبر